أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar safiyar 20 da ku faɗa mu don ni tsoron su nake jiya to ga watan bakwai hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nuri islamin da muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu a aqidatul wasiliya na babban malami ibn taymiya wanda malam Muhammadu bin salih al yayi wa sharha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya lubuce su da rahmarsa Allah ya sa mu hadar mu da mu da su jannatin firdausi da rahmar Allah mun tsaya daidai inda malam yake nuna mana lallai akwai dalilai waɗanda ya kwatanta mana akan akwai dalila wato dalila dalilai waɗanda suke na musabaka akwai kuma dalilai na astabanmu akwai kuma dalilai na al-iltizam malam ce wal nazar bi wato masalan hissiyan tubayyin fihi anwa'u hadhihi dalalat akwai buƙatar mu buga misali wanda yake hissi wanda zai nuna mana dalilai akan waɗannan ainihin wato wanda zai nuna mana fitowar fili wato fito da abun a fili na waɗannan dalilai laukun li baitun sai ya ce yanzu idan da za ka ce ina da gida fa kalimatu baiti wannan kalma ta gida yake fiha ad-dalalatu salata tana da waɗansu dalilai guda uku fa tuhamu min baiti wanda ake fahimta su daga wannan gida annaha tadullu ala kulli baiti idan an ce bai ya nuna gidan gaba ɗaya ko to amma idan aka lura gida yana da abubuwa da yawa dunkule amma idan aka ce alƙaliku kaga ya nuna maka wani abu ne kawai dunkule amma ƙarƙashin alƙalikun nan akwai abin da aka halitta din suna nan nau'i nau'i to kamar haka ne idan aka ce gida to wannan gidan lalle zai nuna maka akwai abubuwa da yawa cikin gidan akwai ɗakin girki akwai ban ɗaki akwai falon zama a buta akwai inda baki maza suke zama akwai wajen zaman mata akwai gurin kwanan yara akwai haka ne ko ba gaba to haka idan an ce gida kawai dunkule gidan ne na hata dullu ala kulli baiti zai nuna maka kowane gida kawai gida dalatun mutabaka wannan ya nuna maka dalili ne na mutabaka ya haɗo wanda ya yi gidan da gidan da abubuwan da suke cikin gidan to haka idan aka ce alkhaliku ya hada maka allan da ya halitta da halittun da komi zai fita a cikin wannan ma'ana ta alkhaliku kamar yadda ya fita a cikin wannan albai wata dullu ala majalisir rijali wa'adahu zai nuna maka akwai illa in maza ne suka zo a wannan gidan ga wurin zaman su wa alal hammami ga ban dakewa da bushi kadai wa alal wato wato wa alal fala akwai wuraren ainihin wato wanka wa ita kadai dalatun tabammun wannan kaga dalalatu tabammun ya nuna maka dalili ne na tabammun idan aka ware wayannan abubuwa kadai ba a yi maganar mai ginin gidan ba ba a yi maganar ginin gidan ba in aka ambaci wani abu kawai daga ciki wannan shi ne dalili na Asabar Mun. attabarnun an na hadhihi al-ashya'a juz'an min al bai? domin wayannan abubuwa wani bangare ne na wannan gidan wa dalalatu wa dalalatu wa dalalatu lafzi ala juz'in ma'anahu wato wa dalalatu allafzi ala juz'in ma'anahu wanda yake nuna maka wannan lafazin ya nuna maka wani bangare ne da yake nuna ma'anar gidan dalalatu at-tabamun kenan ko wa tadullu ala anna hunaka baniyan banahu wanda zai nuna maka lalle akwai fa magini da ya gina wannan gidan dalalatu iltizam wannan shine ake nufi da dalili na iltizami mai ginin gidan haka kawai zai gina gidan ba ilimi ba kudura to wannan mai ginin sai ka liƙa masa waɗannan ainihin akwai lalle yana da basira yana da ilimin wannan ɓangare na gini kuma yana da iko na ginawa shi ne ake nufi da haza wato dalalatul iltizam li'annahu ma min baitin illa wa ba bani don ba a samun gidan da ya kullo haka kawai ba wanda ya gina shi to wannan shine karshen abun da malam yake so ya misalta mana akan wancan misali mai wahalar fahimta النوع nau'i na نقول من أنواع Ilhadi daga cikin nau'i na ilhadi fil asma'i cikin sunayen Allah an yusbita asma lillah ya tabbatar wa Allah da sunaye والصفات بصفوفي لكن يجعلها دالة على التمثيل sai dai kuma ya sanya ta tana nuna wai akwai misaltuwa idan mutum ya sanya wa Allah suna ya yarda da wannan sunan na Allah ne ya kira shi da wannan sunan amma ana iya misali da wannan sunan nan ma an yi ilhadi an yi ilhadi ka yadda shi basirun ne amma za ka iya kwatanta irin gani ka da shi as-sami'u ne amma za ka iya kwatanta ka misalta irin jin ka da shi qadirun ne amma za ka iya kwatanta irin ikon to wannan ka yi ilhadi za ka danganta shi da wannan sunan amma ba za ka iya misalta sunan ba to da yaya za ka misalta shi bayan ba abin da ya yi kama da shi to shine malam yake idan har mutum yusbitul asma'a zai iya tabbatar da suna lillahi ga Allah wa sifati zai iya tabbatar da sifa ga Allah lakin sai dai yaj'aluha dalatun ala tamthil yakan sanya wannan suna ya zamanto yana nuni akan za a iya yin misali da shi to wannan shi ma ilhadi ne daga cikin ilhadi da ake yi wa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a na ai dalatun alal basari kamar yadda muka ce ya yadda Allah basiru ne wannan suna da aka ce albasiru me yake nuni yana nuni akan gani amma kuma ka basarina kamar mu sai ya kwatanta ke kabasarina kamar ganin su ilhadi ne wa ilmun sai ya danganta shi da al'alimu sai dai kuma sai ce ka ilmina kamar irin iliminmu gafurun ne shi sai ya kwatanta da magafira ɗin yake ka magafiratina kamar yadda muke yadewa irin gafararmu wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da irin wannan fa haza ilhadu wannan ilhadi wannan wato gatsari ne da izgilanci wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda arnan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi Ibrahim yake rabbi alladhi yuhyi wa yumiit an gama gari ana uhuyi wa umiit eh yace shi ma wai ai uhuyi wa umiit ina rayawa ni ma ayin kashi kaga kenan yana nufin tun da shi yuhuyi wa yumitu shi ma ai yuhuyi wa yumitu wannan kuma har wani abu ne mai wahala don ubangijinka yana kashewa ya raya kuma wani abu ne mai wuya ni ma zan iya wannan shine sai ya sa aka fito masa da yan kursuna aka ce wannan wani hukunci alkali ka yanka mar ce wannan rai da rai wannan fa hukuncin kisa wannan fa hukuncin shekara kaza to can fa taro masu kallo yake ba su da laifi yake to ku kawo mun cikin wanda bai da laifi ya ka kawo wanda bai da laifi yake ya kashe shi kawai sai ce to na kashe wannan wannan kuma da aka ce hukuncin kisa gare shi yake na raya shi ya tafi to me ya saura uhu yi wa uhu ya ka gani Ibrahim sai ce to na ji inna allaha yati bi shamsi min al al mashriq fati biha min al maghrib to ai shi Allah nawa yakan fito da ranar sa daga gabar sai ta fada yamma bismillah kai kuma kullo mun da taka daga yamma sai gabar na san lalle za ku yi daidai fa buhital ladhi kafara anan ne arne ya di mauce to zai iya kawo rana ne to kaga ashe ba a misalta Allah Allah bai misaltuwa laysa ka mislihi shay'un Allah ba za ka ce don an ce basirun ne ka ce irin ganinka alimun ne ka irin naka ghafurun ne ka irin naka duk abin da aka ce na Allah ko da ka ji an ambata shi ga wata halitta to fa ba irin na wannan halittar bane halitta na da irin nasa daban amma na Allah yana nan daban ne laysa ka mislihi shay'un don shi Allah bai yi kama da komai ba don haka babu abunsa da yi kama da na kowa na'am na'am li'annahu mailun biha amma yajibu fiha domin in kai haka ta kasa zuwa ga abin da bai zama wajibi ba wanda haramun ne fiha a cikin waɗannan sunaye da kuma sifofi tabbas da ka tabbatar masa da sami'u basiru alimu lalle ka yi daidai a nan amma sai ka ce za ka misalta shi ilimin da na halitta ganin da irin na halitta jin irin na halitta to a nan ka yi ilhadi ka karkatar da wannan sifofi ka karkatar da waɗannan sunaye daga inda an su zuwa inda an haramu idan wajibu domin abin da an isbatuha bila tamthili ka tabbatar da sunayen ba tare da kayi misali ba ka ce lalle Allah basiru ne kar ka yi misali wani irin gani ba mu sani ba wani irin ji ban sani ba wani irin ban sani ba ka tabbatar masa kawai don shi ya tabbatar da misalta ba النوع الخامس نوعي نبير أن ينقلها إلى المعبودات inda laifi babba yake mutum ya ɗauki sunan Allah ko sifa ta Allah zuwa ga wa'yansu ababen bauta na shirka Mabuda ababa da ake bauta musu waɗanda ba Allah ba sai ka ɗauki sunan Allah sai ka ba ko ka ɗauki sifa irin ta Ubangiji sai ka ba su kana da wani waliyinka sai ka zo za ka fadi sai ka ce ya gautu fulan ya mai agazawa wa ne agaza mu wannan sifa ta Allah ce ka ɗauka ka bashi kar ma ka ce ya ka ce wa kawai lokacin da za ka fadi maimakon ka ce ya Allah ya salam sai ka ce ya wa ne ko ya mala'iki ne ko annabi ne ko salihi ne kaga wannan aikin sifar Allah ce ka ɗauka sai ka liƙa ga wani abun bauta na daban wanda ba Allah ba domin in ba wanda ake bauta masa ba babu wanda ake kira lokacin da ake neman agaji na gaibi sai wanda ake wa bauta shi yasa masu bautar gunki sukan kira gunkinsu lokacin da suka shiga matsala shi yasa masu bautar annabi isa idan suka shiga matsala sai su ce yesu ko jesus to me yasa kai kuma kake cewa shehu kai ma kana bautar shehu kenan don wannan muhallin ba na kowa ba ne muhalli ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah kadai ake kira a wurin yau idan da shi Yesu yana gurin gashi zaune sai ka ce Yesu taimaka makamun sai ya taso sai ya taimake ka ko ba haka ba ko ga shehu a zaune ka ce shehu sai ya ce na taimaka mun sai ya zo ya taimake ka tunda mai anan ya bambanta da Allah don Allah ba ganin sa ake ba ba tasowa yake ba ya miƙa maka ka karba haka Allah yake yin nasa to shi halitta ne ya kamata da a ce taimakon da zai ma ga ka gashi to sai ya zama wai irin yadda Allah yake yi haka kake so ya ma kaga ka da shi Allah ce ka ɗauki sifar Allah ka ba abun halitta a matsayin abun bauta shi ma muna gane wannan to shi yasa yake daga cikin abun da ake yi akwai wato tabbatar da wato ɗaukar waɗannan sunaye a ɗauke su daga ainihin wato muhallinsu a kai su wani muhalli daban an yankula ha'ilal ma'abudaki sai ya ɗauke waɗannan sunaye ko sifofi zuwa ga waɗansu ababen bauta au ko kuma a'a ishtaq sai a tsaga asma sunaye ne daga sunayen Allah sai a baiwa wa abu lati ga wa'anda ake bauta musu maimakon Allahu sai a ɗauki wannan Allahun sai a karkatar da shi zuwa ga wani mannanu sai a karkatar da shi zuwa ga wani azizu sai a karkatar da shi zuwa ga wani ana ganewa to shi yasa yake ko kuma a zaga wani suna daga cikin sunayen Allah sai a karkatar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala mislu an yusamma an mislu an yusami shay'an ma'budan kamar mutum yana da wani abun da yake bauta masa daban ba Allah ba sai ya kira shi bil ilahi sai ya kira shi da ilahu ilahu abun bauta na ya abun bauta na wannan sai dai Allah shi ne wanda ake bauta masa don abun bauta din nan ilahu wannan Allah ne ake kira da Al-Ilahu, to karka ka ɗauki wannan suna na Al-Ilahu ka ba wa wani fa za ilhadu wannan shi ma ilhadi ne aw yushtab minha asma'ul lil ma'budati mithlu kamar yadda mushirikan larabawa suka sa wa gunkin sulata asali ko minar ila al'ilahu sai suka ce allatu al'ilahu allatu ilahan lat allahu allata kun gane to kada mutum ya karkatar da sunan allah zuwa ga wani abun bautarsa al'azizu kuma sai suka ce al'uzza uzza din min al'aziz daga azizu ne sai suke cewa gunkin su uzza sai suka rabe da azizu suna kiran gunkin su uzza mannan sai suka rabe da ban ainihin mannan sai suna kiran gunkin su manata kuna ganewa walmana min almanna fa naqulu hadha aidan ilhadu malam ce. sai mu ce maka wannan shi ma ilhadi ne shishigi ne karan tsaye ne iskilanci ne wasa ne da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ilhadun fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala li'anna alwajib alaika, don abinda an wajibi akan ka an taj'ala asma'allahi khaffatan bik ka sanya sunayen Allah su zama keɓe zuwa gare shi shi kadai la ta ta'adda wa ta tajawaz fatishta Latin, kada ainihin a yi ta'addanci da sunan Allah kada a yi tajawuzanci da sunan Allah kar a keta sunan Allah a liƙa wa wani wani bangare wannan yin haka din ilhadi ne isgilanci ne ta'addanci ne wala ta ta'adda kada a yi ta'addi da sunan Allah wata ta tajawaz a wuce gona da iri wa tushtaqu a ɗauko sunan Allah a tsago sunan Allah kamar yadda azizu sai aka tsago aka ce uzza mannanu sai aka tsaga sai aka ce manata to wa'annan kar mutum ya haka lil ma'buda ke lika wa ababen bautarsa min a asma'ul wanda suna da sunaye yace hadhihi anwa'u ilhadi wannan nau'i ne na ilhadi fi asma'illahi cikin sunayen Allah wannan sai mutum ya kiyaye fahalu sunnati wal jama'a la yulhiduna fi asma'illahi abadan shi ya samu abota bin qur'ani da hadisi ba sa ilhadi da sunayen Allah da dai har abada bal a kusan tafiyar da sunayen Allah da sifofinsa alama arada Allah biha subhanahu wa ta'ala akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin su da haka ahli sunna suke tafiyar da su wa yuthbituna laha jami'a anwa'i dalalati kuma duk wayansu dalilai wanda sunayen suke nuni akai suna tabbatar da su akan haka ba sa wuce gona da iri li'annahum yarawna annama annama eh, annama menene annama kala fa zalika don suna ga duk abin da ya saba wa haka fa huwa ilhadu ya zama ilhadi shishigi ne karan ne isgilanci ne ta'addanci ne ga sunayen Allah ko sifofinsa don haka shi yasa ba sa yi wa amma ilhadu fil ayati mun gaba da asma ilhadi a ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shine za a yi magana yanzu al'ayatu jam'u ayati idan aka ce aya to jam'i ne na aya wa hiya ita ce alama al-mumayyizatu li shay'in li wanda take bambanta wani abu an gairihi daga wani sa idan aka ce aya to ana nufin alama da za ka bambanta maka abu kaza da wani abun kaza daban idan ka ce kaza da kaza ba ɗaya suke ba sai ce wace alama za ka nuna mana wanda ka bambanta su to shi ne ma'ana wace aya za ka nuna mana wanda ka bambanta su to shi ake nufi da aya ai alama wanda take bambanta wannan abun daban yake da wancan eh. na wallahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ba a san rusula bil ayati manzanni ya aiko da ayoyi aya ba ta zuwa sai ta hanyar manzo ita aya la bil mu'jizati ba wai mu'jizozi ba me ake nufi da mu'jiza mu'jiz abun da ya gajiyar idan mutum ya zo yayi wani abu sai kai kai ka kasa wancan ya kasa kai daga gani ma kun san ba za ku iya ba kawai ne wani mutum ya zo yana ana masa kiɗa yana ihu eh, eh. shi kenan sai ya kama wuyan wani daga cikin mutanensa kawai sai ya kille sai ya ɗaga wuyan haka sai kuma ya ɗauku ya kirawo shi ba kai sai ya taho sai ya maida masa kansa ya dasa sai kuma ya koma a taron akwai wanda zai yi yi eh wannan abun bai kasar da kowa ba to shine mu'jiz abun da za a yi a kasa yin ginin shi abun da wani zai yi sai a kasa yi ne mu'jiza kun gane to mu'jiz akwai wanda yake mu'jiza ta baiwa daga Allah akwai mu'jiza ta tsafi akwai mujiza ta baiwa akwai mujiza ta tsari. to sai Allah bai yi amfani da mujiza ba saboda ya san matsafa ma suna yi sai yake aya sai yake aya aya kuma ba mai yi an gane aya ita ta fi ƙarfin kowa sai dai daga Allah aya ta fi ƙarfin kowa sai dai in manzo ne ya zo da ita to shi yasa a nan yace ya yi da aya bai yi tabiri da mu'jiza ba saboda ita mu'jiza akan same ta a matsafi akan same ta a mai waibuwa wanda shi ba annabi bane ba kuma wani waliyi ko wani salihin bawa ba a ina muke yanzu hmm? to shi kenan sai ya amfani da al'ayatu da ayoyi maimakon ya yi amfani da mu'jiza ita aya manzani ne sukan zo da ita labin mu'jiza ba da mu'jiza suke zowa ba mu'jiza bayan sun zo ne ake ba su don idan an yi ja sai a ba su mu'jiza amma farko asalin abun da manzanni suke zuwa da shi aya ana ganewa su da aya suke zuwa wali haza kana tabiru bil ayati shi yasa sai tabiri ya zama ana tabiri da aya yin tabiri da aya din kuma shine asal min at-tabiri bil mu'jizat ya fi a ce tabiri da mu'jizozi awwalan li anna al-ayati domin ita aya hiya allati yu'abbaru bi hadhihi kitabi was sunna domin a qur'ani da aya Allah ya yi tabiri a sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya ya yi tabiri na biyu annal mu'jizati su mu'jizozi abubuwa da ake yi a gajiyar da wasu su kasa yi katta kaunin sahiri matsafi ma zai yi wal mushawwis da kuma mai waibuwa wa ma ashbaha zalika da wanda suka yi kama da su irin yan damfara sun uji zurayyahu wanda za su yi abu su kasar da wani ya kasa yi annabi musa alaihi salatu wassalam da ya zo yana jefa sanda ba a samu matsafa da suke jefa sanduna ba hmm. su ma su yi macizai to ai kaga shi ne aka ce matsafa ma suna yi to amma sai dai shi na matsafi kurarre ne la yusiru sahiru haitu ata shi mazafi in za a yi tafiya mai tsawo ba zai kai gaci ba ba zai kai labari ba shi kuma mai mujiza daga Allah shi ne mai tsallakewa ya kai labari to shi yasa ta'abiri ake yin sa da aya madadin a mujiza don mujiza akwai wanda zai zo yayi sai kuma a yi shi yasa wayansu suke yin tsafi sai suna ratsa wuta sai a rika ce musu ai sharifai ne jikokin annabawa ne kuma arna ne matsafa eh sai mutum ya zo ya shiga wuta ne ya wuce sai a ce ta sharifi ne wannan ko kuma ko sai a cikin kasko sai ya sa hannu sai ya tsamo sai ya ci sai a ce wannan ai abin nan sharifi ne wuta ba ta cinsa don haka jikan annabi ne an taɓa yin wani lokacin muna kodawa ne hakan nan lokacin da muna makaranta a Maiduguri akwai wani wanda ake ce masa wai sharifi ne su gidansu sharifai ne kuma in ya fito zai fito da sami kankan da shi da cikin gashi da sa kaya cikin farare riguna da yamma ya dawo ya wuce ya koshi take da burkutu ya koshi yana faduwa yana tashi amma ana bi ana taimaka masa wai shariki ne in kun yi ziyara za kai ka kun kun kun shariki ne jikan annabi ne kun wai kar a faɗi wata muguwar magana akan shi wai shariki jikan annabi ne da shan giya shariki kan fa wani madaukaki ne daraja shi ake kira shariki kuma bugagge shine madaukaki ne daraja eh haka za a gana girmama shi ana ɗaukaka shi wai su sharifai ne gidansu to da yawa akwai wa'anda su ba komin komi ba ne sai a liƙa musu sai a ɗauka shi ne akwai wa'anda tsafi suke yi sai a ga suna ainihin wasa da wuta sai a kira su sharifai to shi yasa Allah bai yi amfani da mu'jiza ba sai yi amfani da aya domin ita aya baka isa ka kawo wani abu da zaka kira shi aya ba sai dai ka yi a gefen mu'jiza wanda irin abun da annabi ya yi na mu'jiza ka ce kai ma bari ka yi wannan kuma sunan naka tsabi sunan naka mu'jiza a ina muke na'am an na kalimatu أن كلمة آيات wannan kalma ta ayoyi tadullu ala al-ma'ana tana nuni akan ma'ana al-maqsud min kalimati mu'jizati wanda take nuni akan manufa min kalimati mu'jizati daga ainihin kalma da za a kira mu'jizozi fa ayatul lahi azza wa jalla hiya al-alamatu dallatu ala allahi azza wa jalla ayoyi na Allah sune masu nuni da wa'yansu abubuwa wanda ba ne iya yin su sai shi din Allah mai girma da ɗaukaka yake to wace alama za ka nuna mana wanda ba mai iya yin abun da Allah bai yi ba sai ke halittar sama zan nuna maka aya akwai mai wannan ayar aya ce ga ta nan alama halittar sama matsafi zai iya yin sama aya halittar ƙasa mazafi zai yi aya dare mazafi zai yi aya yini mazafi zai yi to waɗannan hali wato alama ce ayoyi ba mujiza ba ne wannan aya ake kira to kaga aya sai a wa Allah mujiza da yake ba annabawa sai a samu matsafa sai suna yin kwatankwacin irin wannan abu masu waibuwa suna yi sai kaga kamar haka abun yake kuma ba haka yake ba ta hanyar tsafi to shi yasa sai yake yin tabiri da aya ta yadda babu wani wanda zai iya yin aya sai Allah subhanahu wa ta'ala walina idin takunu kasatun bihi shi yasa sai aya ta zama ke da sai shi kadai walaula annaha kasatun ma sarat ayatin lahu idan da ba shi kadai zai iya yi ba da ba za a kira shi aya daga Allah ba an gane wa ayatul lahi azza wa jalla tanqasimu ila qismaini to ayoyin kashi nawa ne ayoyi kashi biyu ne aya kashi biyu ne ayatu kauniya akwai ayat shar'iyya akwai ayoyi kauni akwai ayoyi shar'i ayoyi kauni sune halitta kamar yadda muka ambata sama ƙasa kudu arewa gabar yamma duhu na dare haske na yini rana wata taurari da shauransu wannan su ake kira ayatul kauniya ayatul shari'iyya sune ne alhamdulillahi rabbil alamin aya shar'iyya ce ko innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kaga an hana ka shari'a ce ta hana ku shan giya ta hana ku abin nan tata ta hana ku bautar gunki ta hana ku aya shar'iyya kenan ayoyi wanda suke zuwa a alkur'ani su ake kira aya shar'iyya aya kauniya kuma shine irin wayannan su sama ƙasa kudu arewa dare yini wata rana taurari da shauransu an gane wannan to shi yasa yake nau'i biyu ne akwai ayatul kauniya akwai ayatul shar'iyya fal ayatul kauniya ma ya ta'allaqu bil khalqi wa tatwin abin da yake ya ta'allaka ga halitta yanzu a jikinka akwai ayoyi wayanda suka suka yi ta'aliki da kai ayoyi ne na Allah suna liƙe da kai Ya yajinka yake jauro fari ne ko baki amma ai kana da ji to ya tsawo ne da shi ko faɗi wata aya ce Allah ya yi ana ganin shi kai ma baka ganin jin kuma wandar ta aifi mutum ma ba za ka ga jin ba ko wanda ya aife shi bai gani abokinsa bai gani wannan ba Allah ba kai ji ga shi dai sai ka ce ta ne to ba wanda yake da irin wannan fankar da wannan kofar kuma baya ji akwai kaga wannan wani abu ne wanda yana liƙe da halitta gani gashi dai kana gani amma ganin ba a ganinsa ko don yin idon ne wani za ga sa, komi yana nan ƙwayoyin suna nan farin yana nan jan yana nan bakin yana nan amma bai gani ko magana ba a ganin ta sai dai a ji sauti to wani za a ga ga ga haƙora ga dadashi ga ganda ga harshe ga makoshin da komi amma kuma ba zai iya magana ba eh yayi yayi abu ya kaza sai ka jana ba ba ba ba haka ne aya ce ka ga Allah subhanahu wa ta'ala nufinka kawai in kai nufi kai haka ya kaga yin hakan din nan wata aya ce Allah ne baka ka motsa hannu. wani hannun za a ga yana nan kawai haka ya saki wannan ayar Allah ya ce ta ba zai iya motsa hannun ba bai iya naguwa ya shanyi jikin mutum kawai akwai aya ga ta nan an yi maka ayoyi ga sunan suna leke da kai wanda kuma waɗannan ayoyin ba wanda ya isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ana gane wannan ehm. shi da yake ma ya ta'allabu bil kalihi sai kuma wattakwin sai masu kasancewa su irin wayannan kasancewa suke yi yanzu muna cikin wani irin kauni ku gaya min eh wani kauni muke ciki yanzu na rani kaunin rani kaunin yini mun bar kaunin damana mun bar kaunin dare muna cikin kaunin yini sannan kuma kaunin yini ma abduha cikin hansi ko kafin aje zahira kafin aje zawali kafin aje kuma zuwa yammaci magariba ta yi duk wa yake gudanar da wannan ana dare ya kullo da safiya hanti ya yi tsakiyar yini ƙarshen tsakiyar yini karkatar rana yamma magariba duhun dare ya shiga wannan duk kaunu ne na Allah yake kazantar da shi kun kaza kun kaza kun kaza kun kaza kullu shay'in kullu yawmin huwa fi sha'ani ko da yaushe Allah cikin aiki yake ba yanzu idan da ba Allah ba wa zai iya yana nan yana sarrafa jin wannan yana sarrafa ganin wannan yana sarrafa miƙawar wannan yana sarrafa karɓar wannan yana sarrafa shirin wancan yana sarrafa furtawar wannan yana sarrafa baccin wannan yana sarrafa farkawar wancan yana sarrafa rashin lafiyar wannan yana sarrafa warkewar wannan yanzu kai da kake zaune nan wani yana ta yana bacci duwa yake yi Allah kuma yana nan yana ta kokarin yini yana ta tafiya ga rana tana ta aiki duk ya yi na kauni yi to ga bishiyoyi ga dabbobi ga kwari ga duk kuma aikin sa ne shi kadai kulla yaumin huwa fi shani kuma karka dauka kawai Allah yana shan wuya ba haka bane la yauduhu himzuhuma wa huwa sanihim ne la ya wa huwa la ne la yauduhu himzuhuma wa huwa al-azizul mene kuma rikar jama'a to kaga hibzu kuma sama da ƙasa duk dai ba halitta tana tsakanin sama da ƙasa bane to tsaron su bai ba Allah wahala ba kiyaye halittar sama da sarrafa ta da kasantar da ita ta yi abun da yake so halittar tsakanin sama da ƙasa ya sarrafa ta ya kasantar da ita ta yi abun da yake so halittar kan doron ƙasa ya sarrafa ta ya kasantar da ita ta yi abun da yake so halittar ƙarƙashin ƙasa ya sarrafa su na cikin ruwa ya sarrafa su su yi yadda yake so la ya uduhu baya kosar da shi ya gajiyar da shi hibzu ma tsaron su kaga abu ne mai sauki a wurinsa shi kawai kunne shi kenan fa yakunu sannan kuma komi a cikin daidai lokacin da yake son sa a lokacin yake faruwa kaga waɗannan ayoyi ne waɗanda suke kauni an gane wannan ayoyi kauni kenan misalu zalika qauluhu ta'ala misali Allah yake wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal qamaru wannan daga cikin ayoyinsa ne waɗanda suke wani irin nau'in aya ne kauni wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal-qamaru wannan ba Allah ba akwai matsafin da zai yi sai dai Allah Allah shine yake yin dare shi yake yin yini shi yake da rana shi ke da wata a cikin suratul fusilat yace wa min ayati an kalaqakum min turabin yana daga cikin ayoyinsa ya halice ku da turbaya kasa kai din da da baka son zama akan kasa kai kasar ce daga kasar aka yi ka min an thumma idza antum basharun tankashiruna sai ga kunan kun koma mutane kuna ta yaduwa kai ka haifi goma wancan ya haifi uku wancan ya haifi bakwai wancan ya haifi ɗaya wancan biyu wancan kun cika duniya waye da wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala asali ba mutum ɗaya ne aka yi shi ne kawai wanda aka yi da wannan ƙasar shi ne adam alaihi salam amma na na hawa'u ma a jikinsa aka hujja ta shi ne kawai asali wanda aka yi da ƙasar daga nan aka fitar da rana hawa'u a jikinsa to daga nan ne sai aka yi ta yin jinsi sai aka soma ainihin mu'amala da juna namiji da mace sai su mu'amala sai kuma a samu ciki sai kuma a aihu. da haka har mutane suka cika duniya kaga wannan ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala idan ba Allah ba babu mai yin wannan a cikin ruhu wa min ayati yana daga ayoyinsa khalqus samawati wal ardi halittar sama da ƙasa <clears throat> ba mai iya yi tun da aka yi duniya har yanzu na Allah ne saman ba a samu ci gaba da kimiyyar da aka canja na Allah aka yi sabo ba sai dai shari'a ce sai ku canja sai ku ce littafin Allah ya tsufa Qur'ani mu sake wani to in har ya ba ku canja kawo mana ta tsufa in har ya ba ku canja kasa mana ta tsufa in har ta tsufa ku canja kuma na kudin kun tsufa ayo halittar Allah ke tun ta farko ku yi taku zai yiwu to ya kamata da an haƙura da tsarin Allah an haƙura da shari'ar Allah an haƙura da hukuncin Allah sai aka ce ya tsufa ya zama ƙauyenci, ya koma abun da to amma har yanzu ana aiki da saman da ana aiki da ƙasar da ana aiki da zuriyar da don mutanen din zuriyar da ne to ai da ya kamata in za a canja a canja duka to ashe ba zai yiwu ba yana daga ayoyin Allah ne khalqu samawati wal ardi halittar sama da ƙasa ba mai iya yi sai Allah waqtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma caccanjawar alsinatikum harsunanku wa alwanikum da launin jikinku ko ya ka isa dai da ƙoƙarinka baka isa ka koma balarabe ba ko ba indiye dole ka haƙura a bakar fatarka duk wanke-wanken da za ka yi na amfani da shi da na kayan kemis dole ne dai ka yace wannan failin ya yi ko haka ba haka bari daga zarar an ga irin ja haske irin na mai an sani an san hasken mai da sabulu ba haske ne na halittar Allah ba yana yin daidai da wanda haka Allah ya halicce shi ne kuma duk yanda za ka yi ka jura ka jura ka duba Michael Jackson lokacin da ya yayi ya samu kuɗi ya ji daɗin rayuwa rawarsa yake ba kamarsa ya jura, yadda ya ga dama ga gidaje ga kuɗi ga abun hawa ga farin jini ya yi ya yi ya koma bature har hancin an motsa an ja an ja an ja amma in ka ganshi kawai ka ganshi tsamure daga gani bai zama baturen ba haka ne ko ba ka bari? ya bar yanayinsa da Allah ya yi shi ya koma wani dare. shi bai zama baturen ba kuma gashi nan dai ya zama barbaran yin yawa to ba yanda za a yi halitta in ba Allah ne ya yi ka a'yi yi cikin ta baka koma kamar ba yanda za a yi yanzu mutum ya ce ga wani mai in kana shafa shi za ka zama balarabe ba zai yiwu ba ko ka koma kamar ba indiye ba zai yiwu ba domin launin da suka fi ɗan haske su ne larabawa da indiyawa su suka fi kyau a farari don china gara kai ma eh baturen ingila wani ragumi ragumi idon ko ba amurke kuma wani gabza gabza haka za ka gan shi babu wayanda suke da sura wanda in har an tsinci ne kin a same shi mai kyau kamar larabawa da indiyawa to babu yanda za ka yi ka zama ko ma da ba amerikan ba za ka zama ba ko ma waye ba za ka zama shi ba sai Allah shi ne kuma yake sarrafa alfinatikum harsunanku yanzu kana magana da hausan nan wani idan yana nan baya jin hausa bai isa ya sarrafa harshensa ya yi yadda nake yin nan ba ya sarrafa dai ya yi bayani a gane yadda nake yi da hausa ba zai yiwu ba ni ma yanzu in wani ya zo yana yi da china ban ban isa ba in yana yi da japanese ban isa ba in yana yi da larabci ban isa ba in yana yi da turanci ban isa ba saboda ni ba na ji Allah shi ke sarrafawa amma kaga zan iya juyawa in yi filatanci ko saboda ne Allah ya sarrafa mun harshen na shi wani kuma ya sarrafa mun na hausa to shi Allah in ba shi ba wace sarrafa harsunan ku? Ka je ma ba wai wani yare daban ba mm. yaren ma mu duka yaren mu daya lokacin da za ka yi magana din kai kake sarrafa harshen baka san fa ya kake yi ba kawai harshen yana kai wata irin kwamfuta ce wannan daga Allah sai Allah kaɗe ya santa ka tsaya wani lokaci kana taɗi ka ji yanda ko ina yake kahowa yana haɗuwa lokacin da lele zai yi aiki ne kaga yayi lokacin da za a aiki da hakori ko tsakanin hakori da haƙori zai ka ya haɗu lokacin da harshe zai koma ciki ciki ya koma lokacin da zai ɗan fito waje waje kawai ka ji abun yana ta tafiya ba matsala wa yake yi wannan Allah ne lokacin da kake taɗi juya harshen da sarrafa shi ya fitar da abun da za a gane wannan Allah ne dabba lokacin da take motsa harshenta kakaki kawai ake yi. ba za ka gane me take yi ba amma ku Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa yana jujjuya muku harshen ku kuna jin daɗi ku hujja sauki yadda kuke so idan kana so ka koya wa mutum abu sai ka rika faɗi dalla dalla yadda harshen ka yana jujjuyawa ba da aikin ka bane Allah ne ke jujjuya maka shi wato waqtilahu alfinatikum sabawar harsunan yanzu a najeriya kadai harshe nawa muke da shi hmm? sai dai in ka je rumbun tarihi ka gani a ce eh najeriya muna da harshe kaza amma haka kawai a titi za ka daɗe kana tambayar mutane ba a gaya maka adadin harshen najeriya ba kuma kowanne in yana nasa sai ya ji nasa shine daidai kaga ikhtilafu alfinatikum wa alwanikum da kuma launinku mu bakaken fatar kanmu launin mu ya bambanta idan ka zo ka kalli mutane kaga kowa da irin launinsa kuma in ka je cikin fararen ma ga kowa da irin launinsa bar mata za a ce waɗannan farare ne irin jinsin china waɗannan farare ne jinsin ingila waɗannan farare ne jinsin jinsin india waɗannan farare ne jinsin Eh, larabawa to bar ma wannan su kansu su ya su din larabawa za a ga launin su ya bambanta indiyan launin su ya bambanta china launin su ya bambanta ingilan launin su ya bambanta amerika din ingila kowanne launin su in ka duba cikin su ya bambanta a cikin yaren da ya fi kowane yare wata irin halitta mara fatali in ka je ka samu wani an tsalo shi mai kyau hmm. har ya bi wata halittar da ake mata sunan kyau din ba kyau wani in ka sami cikin cane sai ka gan shi yana da kyau har ya bi larabawa ma wani kuma ya ka sami shi mai kyau a cikin ainihin ingilawan har ya bi indiyawa ko babu don haka Allah ne ke yin wannan sai ka ga launin ku yayi daban harshen ku yayi daban Allah subhanahu wa ta'ala a ah, inna fi zalika la ayatin lil'alimi ko haka ne kuwa alamina ne ko eh ko alimina yawwa ayoyi ne ga wa'anda duk suke da sani inda har akwai ilimi ka san wannan ya kai aya launi kawai na na na na, na zati na yan adam sassabawar harshe kawai halittar sama halittar ƙasa wannan duka in ka tsaya ka san lalle akwai aya da Allah ya nuna wa mutanen duniya talikai amma ba mai gane haka sai wanda yake da ilimi yake wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa manamukum billahi wa nahari bacci da kuke yi cikin dare ko bacci da kuke yi da rana aya ce yau in Allah ya cire bacci a jikinka sai ayi ayi a baka kwayoyin ma ka baccin ko idan kuma ya dora maka baccin ayi ayi sai kai ta bacci kai ta bacci in ma Allah ya ga dama har ai ta zarce da haka to kaga aikin Allah ne manamukum baccinku ha kawai ka ji baka ga kana ta haka kana ta haka har ka gane wai bacci nake ji bacci nake ji wani lokacin kuma kai ne zaka so baccin sai ya ki in ma in Allah ya turo baccin kuma dole ka yi kana tuka mota bayan Allah ya ce yi bacci kawai ka kama bacci kana tuki ka san ku ne wanda ba za a zauna a rike sikiyari da niyyar za a yi bacci ba eh to amma eh ai bacci sai kaga kawai an je an fada wani gefe to ce wallahi bacci ne ya dai to kaga wannan aiki na Allah ne sa muku bacci kuma baccin nan ba sai da daddare ba da rana ma ana sa muku bacci kun billahi wannan hari wa bi ne wabtigha'ukum min fadlihi da kuma neman arziki da kuke yi neman arziki aya ce ta Allah kowa da irin sana'arsa yanzu kai in aka baka arautake aka baka guduma aka baka kaza da kaza aka ce to ga makera zauna anan zaka ci abinci yau ka ciyar da gidanka sai a kawo masu firin zai yiwu aikin baka san inda zaka biyo ba to shi ma makerin aka zo aka jebo masa gamba aka ce masa malazana ƙarshensa bai iya ba ko yanzu wani yana can shi kamfaninsa shi kera mota yake yi yanzu ya iya kera mota muna mamaki kera motoci suke yi ba zai iya yin zana ba zana ba zai iya yi ba kai tsawo wannan ka kai markaba kace yi tsawo bai taba gani ba in ya ga tsawo sai ya yi ta mamaki to ya zai yi wannan in yayi ne ka ba zai yi kyau ba amma ita mai tsawon cikin duhu ma kawai da daddare tana kai kowa da irin sana'arsa yanzu idan wani ya je ya buɗe shagonsa cike yake zauna a nan ka sayar ka ci gaba da saidawa kana sayowa ba za a nuna maka ba ba za a koya maka ba in ka ɗauko wani ya zo ya ce ina son buhun abu kaza ina son kaya kaza ba ka san nawa za ka saida ba sai dai ka sayar kawai don ba ka karanta ba ba karantar da kai ba ba sana'ar ka bane sai ka kasa yanda za ka saida shi kuma idan ka ɗauki kuɗin za ka je ka sayo ba ka san yanda za ka sayo ba sai dai yanda aka gaya maka kawai ka bada to amma sai Allah ya ba ku baiwa kowa da irin sana'arsa wani baduku ne wani makeri ne wani manomi ne wani makiyayi ne wani mai dan kasuwa ne wani gashi nan kowa da irin sana'arsa don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nema da kuke yi min fadlihi falalasta ayati inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'una amma ga masu jin abin da ake gaya musu daga littafin Allah wani shi bai san ayoyi bane wani min ayatihi yana daga ayoyin Allah yurikumul barqa walƙiya walƙiya ka duba walƙiya aya ce Allah ne nuna muku ita kauban daga an yi ta sharar sai ka ji wani tsoro ya kama sai ka ji kana jiran ka ji wani irin tarzabi za ka ji don ka san yawancin aka irin wannan walƙiya akwai wani ƙara da zai biyo baya wanda ake ce masa tsawa wanda tsawar kanta haɗari ce tsoro kake ji kar ta same ka yurikumul barqa khawfan wa qam'an ga tsoro ga kwadai ga ga walkiya kan alhamdulillah so Allah dai kawo mana ne albarka Allah dai kiyaye mana da hadurran da suke ciki wato hadari ne ciki akwai hadari cikin hadiri akwai alheri to sai kaga mutum ya gano hadiri ya hado sai ya samu akwai khawfan akwai dam'an akwai tsoro akwai kwadai in ka tuna gonarka tana da fari dama kana son ruwa in ka tuna gidanka kuma kana tsoron rubuki kar ya zo gidanka ya rushe ko ya kwaye ko kuma tsawa ta ji ta kanka ko dai abin da ya kama da irin wannan sai kaga ana tsoro ana kwaɗayi kaufan wa an wannan wa yake yin wannan ayoyin Allah ne wa yunzilu minas sama'i ma'an wa yake kuma saukar da ruwa daga sama a saman nan a ina ruwan yake daga ina ya fito idan da za a hau jirgin sama ba sai a wuce inda ruwan yake sai ku hango ana ruwa a ƙasa ko kuna can sama kun wuce gajimara kun wuce hadirin a tsakiya kawai Allah yake haɗa abunsa in ba Allah ba wake wannan ba wai jone yake ba daga can ne wani wuri daga al'arfi yake tsinkowa ya sururu wuce shi ma za ɗan adam muna wuce ruwa eh don in ka hau jirgin sama yadda muke hangen gajimarai a sama haka in ka leko ya ka ga gajimarai can a kasa haka za ka gano su wata ran in ka hau ka leko kasa ka ga ikon ka samu kusa da window ka zauna in ka lebo ne ka ga gadaji marai can a ƙasa ka wuce su ana ruwa a ƙasa kukuna can kun wuce ruwa kaga wannan ba Allah ba wake wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shine yake saukar da ruwa daga sama Fa fayuhi bihi al-arda ba'da mautiha kuma ya rayar da kasar da ta mutu ya rayar da ita bayan da ta mutu in ba Allah ba wa yake yi yanzu duk inda ka duba jeji ya mace ya bushe ya kekashe ya yi itatuwa duk abubuwa ga sanar nan amma daga an yi ruwa inda ka samu saura ta kyansuwa to in aka yi ruwan sama kyasuwa ce za ta faso inda ainihin wato gamba take in aka yi ruwan gamba ce za ta tsiro inda aka zubda irin ciyawa kaza ita ce za ta tsiro irin ciyawa kaza ita din ne za ta tsiro an sake rayar da gurin ya taso kamar da in ba Allah ba wace irin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala babu yanda za a ce saura ce ta ciyawa iri kaza an yi ruwan sama wannan ciyawar a bana ba ita ta tsiro ba wata kala ta tsiro Allah baya haka kamar yadda idan muka mutu mu ne muka mutu to don idan aka zo tayar da mu aka yi irin wannan ruwan da aka ce za a yi kafin a taso to mu ne za mu tsiro ba wata halitta za a tayar ba mu ne da muka mutu mu ne za mu taso to haka ne idan komayya ce a wannan yar taurar to in an yi ruwan sama na damana komayya ce za ta tsiro gamba ba za ta tsiro a wurin sai dai in akwai wata ƙwayar gamba ciki to ne ka ga tasira tsira haka idan aka yi ruwan sama ka zuba gero a rami ka bunne ba za ka ga dawa ta tsiro ba geron ne zai tsiro in ka zuba ƙwayar wake ba za ka ga masara ta tsira ba waken ne zai tsiro in ba Allah ba wake wani yuhuyil arba ya rayar da ƙasa ba da mautiha da tafki ya bushe ya fafashe ba da ruwa in aka yi ruwan sama damana da dawai kaga tafkuna duk sun sun koma yadda suke da su rayu in ba Allah ba wa yake irin wannan yuhuyil arba ba da mautiha Allah ke rayar da ƙasa bayan mutuwar ta inna fi zalika laayatin qaumin yaqiluna amma sai masu hankali fa ayoyi ne ga masu hankali wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah an taquma samau sama ta yi tsaye tak ba tare da gwafa ba ai inda za a yi gwafar ai daga ƙasa ne za a kafa gwafar ko sai ta tafi sai ta can waccan gofar ta tokare can waccan ta tokare can ko to ina gofar sama take duk yawan yawon yan yawo ba su taba ganin inda gofannin sama suke ba Allah ya tsaye da saman ne kawai bila amahi ba tare da gofa ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tsaye da sama ba tare da ya sa mata gofa ba wal arba haka nan kasa ya aje ta ba tare da ya sa masa kofa a ƙasa ba sannan bi suna gudanar da ayyukansu sama tana aikinta ƙasa tana aikinta bi da umarnin Allah summa iza da aku sannan ku tuna ranar da Allah ya kira ku da a watan kira ɗaya min al'arbi daga ƙasa idza antum sai ga kunan kuna ta fitowa yanzu idan ya kira ka dole ka amsa sai a kai ka abun ne a kira ni in amsa a kai ni abun ne a kira ta ta amsa a kai ta abun ne a kira ki ki amsa a kai ki abun ne da haka har a gama binne kowa har kowa ya kare kuma idan Allah ya tashi da akum da'awa kira ɗaya zai mana kawai sai ga nan kawai dun mun tsitsiyo kamar yadda za a yi ruwan sama kawai ba tare da shawara ba kaga kowane irin nau'in tsiro yana ta tsirowa daga ƙasa to haka kawai za ka ga mutane suna ta fitowa daga cikin ƙasa idan alkiyama ta zo in ba Allah ba yake da irin waɗannan ayoyi sai Allah subhanahu wa ta'ala fa hadhihi al-ayatu kauniyya waɗannan ayoyi ne wanda Allah yake amfani da su ta hanyar kun fa yakunu shi yasa aka kira su kauniyya wa in shita in kana da buƙatar canja musu suna ko kuma yi musu ƙari kul kauniyatun ƙadariya sai ka ce kauniya ƙadariya ayoyi ne waɗanda suke kauni ƙadari kauniya daga kun ƙadariya daga iko Allah ke da ikon yi kuma shi ke da wato damar ce musu su faru sai su faru irin waɗannan ayoyi su ake kira kauniya qadariyya wa kadhalika ayatul lahi haka kuma ayatul lillahi wa kanat ayatul lillahi haka ne sai suka to ayoyi ne na Allah don nan ayoyi ba wanda za a danganta masa su sai dai Allah in dai har ba wanda za a danganta wa sama ba wanda za a danganta wa ƙasa ba wanda za a danganta wa rana ba wanda za a danganta wa wata ba wanda za a danganta masa dare ba wanda za a danganta masa yini to ba wanda za a danganta masa yin ruwan sama ko yin tsiro to ba wanda ya kamata a danganta masa ya zama abun bauta sai mai yin wannan aiki sai Allah kawai tunda Allah ne kawai yake da su ayatin lillahi ayoyi ne na Allah shi kadai to ya kamata duk mu zama abun bauta ne na Allah shi kaɗai kar mu haɗa shi da kowa kar mu yi masa shirka da koni mu bauta mata shi ɗaya li'annahu la yastadi'u al-khalqa an yaf'aluha domin irin wayannan ayyuka babu wata halitta da za ta iya yin irin su fa masalan malam yake misali la yastadi wa adun an yakhluqa mithlu shamsi wal kamar, ko akwai wanda ya sa halitti kamar rana irin ta Allah ko wata irin wanda Allah ya yi ko mai tsafin mutum wala sadi wa an yi amura layli ko bai isa sai umarci dare ya zauna lokacin da Allah yake yini sai wani ya ce ka dare eh now ha to duka dai waye ne yake zowa da daren to wa yake jawo shi yake ko murna ke bashi duka da ya amura ya atiya kun gane Allah ne yake zowa da shi ta hanyar umarni kun muna magana ne akan kauniya babu wanda ya sai ba dare umurni sai daren ya zo ko akwai in Allah ya ce umurni dare sai wani ya ce umurni yini akwai babu wannan bawan dole Allah ke da izini na umurtar dare ya zama dare shi yake da damar umurtar yini ya zama yini babu mai wannan aiki sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kawai yake da wannan shi ne yake da dama ya zo da dare ya zo da yini ya zo da dare ya zo da yini ta hanyar umurninsa don babu mai ba da wannan umurni sai Allah subhanahu wa ta'ala wala bin nahari iza wato iza ja al-layl lokacin da dare ya zo sai wani ya zo ya ce kai dare koma muna son yini tukunna ba mu gama taro ba baka san ni ke da Najeriya ba ba mu gama taro ba ko ba ku san mu ke da jihar ba ba mu gama taro ba dare koma sai yini akwai mai yin wannan sai dai Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine ke da damar da zai yi wannan wannan kadai ya ishe mu aya ya ishe mu mu girmama Allah ya ishe mu mu bauta wa Allah shi kadai ya isa kuma idan Allah ya kafa doka wani ya kafa mu ce ba mu ruwan mu da naka dokan na Allah su kun za mu bi saboda ne saboda Allah ya fi ka ƙarfi shi ya ce mu yi kaza kai kuma ka ce mu bari don haka umarnin Allah za mu bi in kuma kana so mu bi umarninka to sai in za ka yi dare ko za ka yi ni ko za ka yi sama ko za ka yi ƙasa zai iya yi ba zai iya yi ba la sabi fa hadhihi ayatu kauniyatu waɗannan ayoyi sukan kasance ne daga ainihin kun falkuni don haka wani ilhadu fiha na na to sai shi kenan lokaci ya kure ba za mu so ba ko rana ta yi mun yi irin kwana rana ita yau mun zo daidai gun da bai kamata ba kuma lokaci ya ƙare to sai mu haƙuri hakan Eh, Allah ya ba mu ikon amfani da wa'azuzzukan da muke gani ta hanyoyi daban-daban domin ayoyin nan kawai wa'azi ne ko su kadai aka zo ana maka wa'azi da su ta hanyar hankali kadai ya kamata hankalinka ya kama Allah ne kawai ya kamata a bauta masa domin idan mutum ya ce maka duk wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi duhu ya yi haske ya yi rana ya yi yini ka bauta mai ba za ka bautawa Allah ba za ka doshi wani ba duk wanda bai yi sama ba bai yi kasa ba bai yi dare ba bai yi rana ba baya ruwan sama baya tsirarwa baya to kar ka bauta masa to kaga dole ka bautawa Allah kuma ba wanda za ka bautawa sai Allah don shi kada yake yin wa'annan duk wanda bai halice ka ba kar ka bauta mishi to kaga da duk kowane gunki ya huta kaga da an samu tsira to amma sai a zo a dora mutum a bautar gunki alhali kuma gunki bai halice shi ba sai a raba ka da Allah da ya halice ka Allah ya gane da mu الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي lawla an hadana Allah ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل خيره في مهله واجعله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wani bawan Allah Allah ya ba ya